ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين daga cikin mutane akwai wasu jama'a da suke cewa su mumine ne suna faɗa da bakinsu saboda suna tsoron zubar da jininsu da taɓa dukiyarsu amma fa a ɓoye su kafirai ne